Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A watan Yunin da ya gabata an jiyo shugaban jami'ar Abuja mallakin gwamnatin tarayyar Najeriya, Farfesa Abdulrashid na Allah yana cewa babu ɗalibin da za a baiwa shaidar kammala karatun digiri a jami'ar sai ya kawo shaidar da ke nuna cewa ya yi rajistar wani kasuwanci da zai iya dogaro da kansa. A cewarsa, jami'ar ta yi iya ƙoƙarinta wurin tabbatar da cewa kowa ya samu horon da zai iya tsayawa da kafarsa ba tare da ya jira gwamnati ta ɗauki nauyinsa ba. Sai dai ba a nan gizo ke saƙa ba. Mutane da dama na bayyana hanyar samun rijistar kamfanoni a matsayin wata hanya mai wahala. da asarar kuɗi baya ga wahalar samun jari ga rajista da ƙungiyoyin irin kasuwancin da mutum zai yi. To ko ta waɗanne hanyoyi 'yan Najeriya za su bi domin fara kasuwanci mai ɗorewa cikin sauƙi? Ku biya mu sannu a hankali. Mun faro shirin ne da jin tabakin waɗansu matasan 'yan kasuwa a Najeriya. So da farko sunana Basalu ke garo ɗan kasuwa wanda yake sana'ar kayan abinci garin Abuja kuma Kano. To a cikin wannan shawarar abin da zan gaya ma kamar ni da nake ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa akwai shawara da na bawa gwamnatin jihar Kano cewa ya kamata ta sanya entrepreneurship kuma agri ke zama wajibi a makarantu kada ka kammala ma makaranta ba tare da kana kwarewa da ɗaya daga ciki ba ka dogara da gwamnati ba kuma wannan abu ne mai kyau da ya kamata gwamnatin Najeriya ma ta ɗauka ta yi amfani da shi ni a idea ya kamata a ce gwamnati ta shigo ta yi wannan kafin ka gama makaranta a yi maka wani training kuma ka samu experience a baka CAC certificate ɗinka. A to tun da ka goyi bayan wannan shawara ta wannan shugaban jami'a da ya ce dole ne kowa ya zama ya yi rajistan kamfani kafin ya bar jami'a. To kai a matsayinka na ɗan kasuwa waɗanne matsaloli ne kake gani suke tattare da yin rajistar da kuma gudanar da kasuwanci a Najeriya? To shi kasuwanci ba kamar irin na gwamnati ba. za ka iya fara kasuwanci ba dole sai kana da babban jari ba duk da matsaloli da muke fuskanta a yau za ka ga ɗan kasuwa zai yi kasuwarsa yana so ya rijista na kamfani bayan kamfani ka rijista da su za ka zo ka rijista da irin ƙungiyar da suke sana'a irin taka shi ma wannan wani due process ne mai tsawo da za ka je kana bi ka sha wahala kuma irin wannan yana costing a lot of money sai ka ga mai karamin jari ya sha wahala kashe kafin ya kai ga depression din tarin sa ya yana tangal idan ka zo za ka yi kasuwa na farko ka san me za ka na biyu ka duba karfin capital ɗinka idan ka duba wannan ka san me za ka yi me capital ɗinka sai ka ga cewa to a wanne mataki za ka fara za ka fara ne a mataki na ƙasa ko na tsakiya ko ko za ka yi harka da kamfani ne ko kamfanin za ka buɗe idan kamfani za ka buɗe za ka so ka yi rajista kai abubuwa sannan ka zo ka fara ronin da kamfaninka E to shi wannan tsarin yana ba wa mai karamin jari wahala. Na biyu kafin ka zo ka rijista da kungiyar da take sana'a irin taka za ka sayar da shinkafa, mai, taliya, kayan atamfa, shadda, yadi, gold menene ko menene za ka zo ka rijista. Before ka shiga ciki za ka ga cewa kana dan fuskantar kalubale. Akwai ƙananan kamfanin nika da ake farawa na gwaji. Kamar mu sana'ar mu ta harkar kayan abinci za ka iya farawa da local production. product ɗinka ana kallo yana shiga duniya ana gani ana yabawa da wannan ma ɗan kasuwa zai iya fara kasuwanci kuma zai shiga cikin kasuwancin ya tallata kayansa a duniya ta karɓa saboda haka ba ka buƙatar sai ka tara wasu manyan kuɗi kafin ka ce za ka fara ma production only thing da kake so shine ka sami experience in na fahimce ka dai idan mm. mutum yana so ya fara ƙaramin kamfani ko matsakaici wato yana buƙatar dai ya ɗan je ya koya a wurin waɗansu da suke yi kar ya fara mm. dare ɗaya yana da kyau idan za ka yi kasuwa. Eh, da farko dai suna na Zainab Ismail. wani ne shugaban kamfanin nan mai suna Ziya Spices wanda yake zaune a cikin garin Gombe. Eh babban matsalan a takaice shine rashin isasshen jari wanda shi sana'armu da muke yi na food processing in ga kamar spices haka a kayan abinci yana buƙatar mashishina masu yawa. sannan ko da za ka ce za ka yi registration da nafdac ne ba za ka iya kai kayan ka kasuwa ba sai ka yi rajista da nafdac nafdac kuma kowane product guda ɗaya sai ka yi mishi rajista sai ka biya mishi kuɗin shi to gashi nan kana da idea din yin abun kana da knowledge da komai amma ba za ka iya yi ka fitar kasuwa ba saboda shamakin da nafdac ta yi wa al'umma da rashin tallatawa a cikin kasuwanni a san shi a cikin lokaci kankani to shawaran da zan ba wa masu fara business shine ka fara cewa za ka fara da yawa ko kuma za ka fara da ƙarfi a fara a hankali idan ka fara yi a hankali da kaɗan da kaɗan kana understanding kana fahimtar meye shi biznes ɗin ya ƙunsa kafin ka zuba kuɗaɗenka da yawa a ciki saboda misali yanzu kai ka iya processing ɗin abu kamar guda biyar ko shida a ranka to kuɗin da za ka iya fondin ɗin guda biyar ɗin nan har ka fitar da su kasuwa ba karamin kuɗi ba ne to babban shawaran da zan ba wa masu tasowa 'yan uwana shine su fara da guda ɗaya ko guda biyu su fahimci kan abin su gane komai da yake tattare da shi kafin a ce za a zuba kuɗaɗe masu yawa a yi gudun asara ko kuma abin da bai kamata ba saboda irin haka ne sai ki ga wani ya zo ya ce a shi ya zuba kuɗi da yawa ya fara business amma an wayi gari ba uwar kuɗin ba riba ba jari hmm. saboda asali abu ma ba a fahimci meye shi ba ne kafin aka fara ɗin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma sauran tashoshin FM na abokan mu. To madalla A farkon shirin kun ji waɗansu matasan 'yan kasuwa da bayanan matsalolin fara kasuwanci a Najeriya. Mun tuntuɓi wani masanin harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Shi ma ya mana ƙarin haske kan matsalolin da ke tattare da fara kasuwanci a ƙasar nan da kuma hanyoyin warware su. So, sunana Dr. Abdulsalam Muhammad Kani, malami ne ni a jami'ar ilimi ta Sa'adar Cirimu da take Kano, kuma ni ne shugaban cibiya da take kiraye-kiraye kan da a sarrafa kudaden gwamnati da ci gaban al'umma. Na dai farko mafi yawancinmu da muke son mu buɗe kamfani ko mu so sana'a muna fama da ƙarancin ilimi da gogewa na yadda ya kamata a shiga cikin wannan abin. Na biyu akwai matsala ta rashin sanin ya ya kamata na ji domin na je kamar wajen CAC da makamantansu a yi min rijista ko ya ya kamata na bi na zama memba a cikin ƙungiyoyin da suke da alaƙa da hanyoyin da ko gwamnati ko bankina a bankuna ko kuma masu taimakawa daga cikin gida ga waje waɗanda muke cewa donors hanyoyin da ake bi a samu alaƙa da waɗannan. Hmm. Sannan mafi yawanci idan ma mutum an sama mai hanyar da zai ci gajiyar waɗannan abubuwan to idan aka ce kawo business plan hmm. ko abin da ake cewa jadawalin tsarin yadda za ka gudanar da sana'ar taka to mafi yawanci ba a da ilimin wannan abu yanzu idan ka je CAC kana son wa kamfanin ka rijista to akwai sharuɗi da ƙa'idoji da ake bi to mutane suna da ƙarancin gogewa na sanin ya ya kamata a yi wannan abu duk wanda yake son zai soma wata karamar sana'a ko yana son ya je ya rijista da CAC ko kana son ka dogara da kanka ta hanyar soma yin wani kasuwanci to na farko muna ba su shawara lalle su tsaya su sami ilimi da gogewa da za ta taimaka musu wajen sanin ita wannan sana'ar da yadda ake yin ta ɗaya kenan. Eh to kafin ka dora dakta kafin ka dora ka san kace ilimi wani zai ga kamar sai ya je jami'a ko kuma ya je kwaleji kafin ya ce zai fara buɗe kamfani kamar yaya ta ina zai samu wannan ilimin. Nan abin da nake nufi ba magana nake na mutum wai ya je jami'a ko kwaleji ko makarantun kimiyya ko da fasaha da makamantansu abin da nake nufi akwai cibiyoyi da suke ba da bita ta wata ɗaya wata biyu wata uku akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu irin namu da muke ba da tirenin na kyauta na yadda mutane za su tunkari ire irin waɗannan abubuwa. Akwai 'yan uwa da abokanan arziki wanda sun yi nisa a cikin waɗannan abubuwan, to akwai buƙatar kada mutum ya shiga gaba gaɗi. Ka yi ƙoƙari ka nemi waɗanda suke da masaniya su nuna maka ko su sanar da kai ko su haɗa ka ko ka bincika ka ji wace cibiya ce ya kamata na je a sanar da ni cikin wata ɗaya ko ƙasa da haka. na sanin matakan da ya kamata a na biyu in ka ɗauki matsala na ita cac ɗin nan da ake faɗa ko corporate affairs commission ɗin nan mm. lalle lalle akwai buƙatar duk wanda yake son ya je cac a yi masa rijista to shi ma wannan abu ne mai sauƙi idan ka je wajen waɗanda za su yi maka wannan training ɗin to za su koya maka hanyoyi cikin sauki na yadda za ka ba a yi maka rijista ɗin ba tare da ka sha wahala ba. Eh, a da kake bayani ka yi batun cewa mutum ya nemi irin ƙungiyoyi da suke wayar da kai da kuma suke yin bita. To sau da dama ana samun ƙungiyoyi da irin wuraren bita nan na bogi inda za su karɓe kuɗin mutane kuma ba su yi musu abin da ya kamata ba. Yaya mutum zai iya gane irin waɗannan rumfuna na bogi ko tsangayoyi na bogi da kuma na gaskiya? sanda a matsayinka na wanda zai so ƙanana ko matsakaitan sana'o'i sai ka ji ga wata cibiya za ta ba da training kyauta ka tabbatar da cewa in ka je suna da shaidar cac ta san da su su aiwatar da wannan sana'a kuma sanda suke ba da sanarwa za su ba da cikakkun bayanansu na inda suke da ayyukan da suke yi da shugabancin wajen wannan ma zai taimaka wa mutum wajen sanin sahihanci ko akasin haka. Amma duk cibiyar da ka ji ta kira ka cewa zo zan koya maka sana'a, amma kowannen ku sai ka kawo mutum goma goma, kuma mutum goma goma nan kowa zai ba da dubu biyar biyar, to da ka ji wannan waɗannan na bogi ne. Ko ka hmm. zo cikin ofis ɗinsu, sai ka ji cewa wai za ka biya kuɗi kaza na ba da certificate ko kuma ka zo ka ga alamun su kansu ɗin ba su da shaida cewa gwamnati ta san da zaman su an yadda su wannan abin kawai abin da nake son na ce a takaice duk wata cibiya in dai mai taimakawa ce mai aikin jin kai ne to in dai ka ji an shigo da matsalar kuɗi to na ƙarya ne na bogi ne ba da gaske suke yi ba harkar ko wannan ne da abu mai kama da aka sauraro da wannan bayani na Dr. Abdulsalam Muhammad Kani na Jami'ar Ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke Kano, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.